gaya maka duk ran da na ƙara ganin ka da wata billahi lazi sai na maka rishin mutuncin da baka taba tunani ba kai haƙuri ba kin ji dan rufe mun baki ka wuce mu tafi saboda ina son magana da kai iye sani hawan ɗaga min murya kake to bari ka jin gaya maka kar ka kuskura ka sake min magana wata a gurin nan ka wuce mu tafi gida saboda ina son magana da kai gida kuma yanzu ko ba za ka je ba yanzu fa na bude wajen shikenan ba na kashe wata to wuce mu tafi na sako shi gaba muka tawo gida sai da ya kai sha biyu na dare a cikin gidana sannan na bar shi ita a hakan ma sai na kafa masa sharuɗa da idan za ka dawo cikin gidan nan ka taho min da na irin wani nan da ake saidawa mimiya to ni ba mimiya nake bukata ba me kuli-kuli nake so ka kawo min gobe da safi. ya kamata ki fahimta tun safe nake gidan nan har yamma kuma akwai ayyukan da za a karba gaskiya gobe zan samu damar zuwa ba ban gane abin da kake nufi ba kana nufin cewar ba za ka zo ba kenan koya ni ban ce haka ba amma ya kamata ki dinga daga mun kafa saboda akwai kayan bikin da ake so za a zo a karba kuma sati mai zuwa za a yi bikin nan to ka dinga bai wa ka suna yi mana ko dole sai ka tsaya kayi da kanka ya kamata ki gane da kike magana yara ba kuma za su iya ba kuma akwai abubuwa da dama wanda idona ake dubawa ake ba da aikin shi kansa in je in zauna a wajen yana da matuƙar muhimmanci saboda wani in ya zo in bai ganni ba ba sai ba da aikin ba ya kamata ki gane haka Ka ga dan Allah ya isa naji ni dai ina so gobe ka tabbatar da cewa ka zo da safe domin ka ja min ruwa don ko ruwan da zan yi wanka ba ni da shi yanzu a ce in wanda zaki wanka ko kuma ruwan da zaki amfani da shi sai na taho tun daga hausa na zo na janyo miki kuma ban gane ba za ka zo ka ja min ruwa ba to idan ba kai ba ka gaya mu wanda zai zo ya ja min ruwa sai ki samu almajiri mana su ɗebo wuki. kaga malam dakata da Allah idan ka gaji da ni ne sai ka gaya mu sai me shikenan zan zo gobe safin jami'a hankalin matar sani ya tashi sakamakon ya taba kaiwa dare bai dawo gida ba haka ce ta kiran shi a waya amma ba ta shiga sakamakon tunda muka shigo gidana na saka shi ya kashe waya sannan daga wannan rana ne sani ya fara samun matsala da matarsa duniya in taimaka ko barci ba za ka iya ba mai wasa da mutum dan Allah ina kashe tun safi da kabar gidan nan baka sake juyo mu ba ina ta famin kiran wayan ka bana samu ba ta ce ba caji tun da na fita babu caji kuma da na je shago ma ban samu ta ba kuma abin da ya sa kika da kira na baki same ni ba kuma dalilin da ya sa mu mai da hankali in sa caji ba kayan wuta amarya ne a gabana ina ta kokarin in ga cewa na kammala kayan amma fa so uku ina aikawa sai a ce min ka daɗe da fita baka dawo ba ina ganin lokacin da kika aika har sau uku bana na na je kasuwa ne kuma kin san yanayin kasuwa amma dai da ka dawo abin da so da ke a yanzu ki maza ki je ki dafa ba ruwa zan yi wanka Babai na kwana. An tashi lafiya. Wai jiya ina ka je ne har dare na kwanta baka dawo ba lafiya? Baba kenan. Ki sai yanayin aikin namu. Eh. Aikin ne na da wahala. kuma jiya wani mutum ne ya zo ya ɗauke ni mu yi nan mu je can mu gwada can ya sa na aiki can ya sa na aiki can ina gaya miki dai har sai da dare yayi shi na gani to so bayan dare dai yayi bamu gama ma haka ne na tafi na bashi to lokacin da na zo kin yi bacci gajiya ne da zaman jiran ka nace to Allah ya ji mu alheri ne na shiga ɗaki na je na kwanta sai na ga bai kamata in ta da ke ba shi sa na kwanta yanzu ma kin gare na shirya fita zan yi a dinga dai kula da mutanen da za a dinga kiran ka aikin a dinga kula da su ba a kiwon dabba mutum ake kiwo ubangiji Allah ya kare ka Allah ya kiyaye ka to baba ni zan fita to Allah ya kiyaye mai gida ina wai dan Allah me yake faruwa ne me yake damun ka na ga gabaki ɗaya kaman ba a hayyacin ka kake ba lafiya ta kalau babu abin da ke damuna ki wai me yasa na ga miki magana ne ba kya ji kin tambaye ni kin ce akwai wani abu da ke damuna na ce miki ba abin da ke damuna kuma suke dame ni da maganganu kala kala kala babu abin da ke damuna ni lafiya ta kalau to shikenan kaga dai yanzu zaka fita gashi bana sha'awar komai dan Allah ko aure ce ka siyo min a can bakin layi ke ko da yaushe sai ki dinga kokarin ki bata min lokaci ko kinga in kina sha'awar awara ki shiga ɗaki ki ɗauko hijabi ki saka ki je ki so da kanki amma dai duk saurin da kake ka tsaya ka kula da ni ko dan ɗan da ke ciki na kula da ke mai gida fa mai gida baki ɗaya ba ke damun shi ba ta da sani ta yi nisa sosai inda ina tunanin cewa ba zan iya rabuwa da shi ba wata rana mahaifiyata ta zo gidana sai aka samu akasi na sha Uduna na yi tatu kuma sani yana gidan a lokacin a waldan waldan mom barka da zuwa yau kuna a gidan namu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haba mom ya kike ta kiran wani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka ce wani kinga wani mala'ikan mutuwa kubura a'a mom ɗan dagata. ki bari ina da baƙo a ciki bari in ɗauko miki abin da zaki zauna a nan Cin ga kubura ni ba shiga zan yi ba kuma ba zama na zo ba zuwa na yi ki haɗa kayanki mu koma gida <laughs> haba ma wannan wasa ma kenan lokacin da kuka kore ni daga gidanku nai ta ba ku haƙuri nai ta ba ku haƙuri kuka ƙi haƙura sannan sai da na fito na ji daɗin bariki sannan za ku ci, za ku mai da ni ba zai yiwu ba kubura wani irin magana kike yi bari ki ji duk wannan magana kar ga ya wuce ki shiga ciki ki ɗauko kayan ki dai kawai mu tafi gida ki yi haƙuri ta mam bari gaya miki gaskiyar magana idan kika ga na ɗauki ƙafata na kai gidanku to ranan na samu ciki na haihu zan kai muku ɗa shine kawai me ke sa ke da shegen taurin kunne ne me ke ga irin waɗannan maganganu mom Allah kin ga ina da bako a ciki muna ɗan jin eh yare kubura kawai ki je gaskiya kai ya ga muna sa in sa kai ya ji muna sa in sa da ke? kawai je ki mu na Allah Bara ka saurare ni ba? Kubura! na a rayuwa domin na san abubuwan da na shuka wa iyayena su suke bibiyata a yanzu. kada masu na gaya miki na ce kada ki sake ki ji domin in kika je ba abin da zaki ɗebo idan ba ɓacin rai ba gashi kin je kin ɗauko abin da kika ɗauko malam na yi da na sani na na sani zuwa gurin yarinyar nan na ga abin da ido na bai so ya gan shi ba na ji abin da kunne na bai so ya ji shi ba inna lillahi wa inna ilaihi kin yi da na sani ko da na yi da na sani kowa damuwa kan sai sani ni fa kina gani masallaci in ce na je na yi jam'i a cikin mutane tun yaushe saboda ina jin kunyar yadda zan je muna haɗa idanu da mutane muna hannu da su malam kenan kanka ka sani malam ko gidan suna ba na iya shiga kai makota nan ba na iya leƙawa gani nake kamar in na juya za su dinga nuna ni da ɗan yatsa wannan al'amari wannan al'amari ba kowa ya jefa raina a cikin wannan ba wallahi baki na ne ban taɓa faɗa alheri akan 'ya'yan jama'a ba kai kai kai malam ka daina irin wannan zancen Allah ne da ya turo mana kaddara ya zami sai mu rungume shi da hannu Ina wani? Lafiya Karima kina lafiya? Lafiya ƙasa. Mami kubura tana nan? Kubura ba ta nan. Ta yi tafiya ne? Hmm, yarinya. Kubura ba tafiya ta yi ba. Tana nan. Amma ina fatan ke ce ta kwanaki ko? To inda ba ki zo ba ma ni da kaina zan nemi inda kiki domin nemi afoki. To, Baba Allah sa dai lafiya. Ba lau ba. Domin ke ba wata zama koyo ba ce kawai ki dai ta shiga harkar bariki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bariki ta je ta kama ɗaki wannan ya shiga ya fita wannan ya shiga ya fita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kubura ita da take malama inda ta yi gadon tarbiyya kuma ta ya za a yi haka ya faru to yanzu ke ke baiwar Allah in banda abinki Allah na tuwa ai shi Allah ba wanda ya bari in dai akan harkar jarabta ne wani ya haye ya cinye jarrabawar wani kuma ba zai iya cinye ta ba ba anan take ba sai yanzu muka gano haka kar ki manta ba ki da tarihin shedan ne mai ilimi ne fa amma duba ki ga yanda Allah ya mai da shi ki tafi tarihin bal'amu dan ba'ura wace ce kuma kubura amma duk wannan halin da ta shiga ba kowa ne ya jawo mata ba wallahi baki na ne ka gani baba Allah da manzonsa shi yake shirya mutum ba dan adam ba saboda haka ka daina aibanta 'ya'yan mutane dan Allah dan annabi ke kanki ina neman afuwa akan irin munanan kalaman da na rika gaya miki a baya yanzu na gane cewar duk kalmar da ka jefa wani ta lalace to ko ta koma kan ɗanka ko ta koma kanka yanzu ga abin ni da na kaina ashe ni ni ne tantirin dan iska ba kowa wallahi tallahi na lillahi wannan inna na kai to to Allah dai